Hausawa Top TV tashar al'umma. Marigayi Idris Debi yana shan addu'o'i a wajen mutanen ƙasashen duniya ba ma iya 'yan ƙasarsa ba na cikin Chadi. Mai saurare kafin mu je ga tsokaci a kan nan ku kalli wannan bidiyo da za mu samu ku domin sanarwa ce da aka yi a ƙasar Chadin. Ba a san takamaimai lokacin da ya mutum ba, to amma yau ne sojoji suka sanar da rasuwar tasa a gidan talabijin ɗin ƙasar. inda a ce wasu ya cika a birnin injamina sakamakon raunukan da ya samu a lokacin aron gama da 'yan tawaye a arewacin chadin a ƙarshen mako sakamakon haka rusa gwamnati da majalisar dokokin ƙasar kuma sojojin sun bayyana ɗan marigayin a matsayin shugaban riko A yau talata 20 ga watan Afrilu mun gudanar da wani taro na majalisar sojoji ƙarƙashin shugabancin janar Muhammad Idris Debi ajanda ɗaya ce aka tattauna a taron ita ce yin nazari da kuma amincewa da soma aikin hanyar miƙa mulki a chadi a hukumance bayan muhawarorin da aka tafka kuma majalisar mulki ita sojojin ta amince da fara aikin taron wanda aka soma shi karfe tara an karkare shi karfe goma Le à 9h, la réunion a pris fin à 10h. To shugaba Idris Debin ya rasu ne kwana ɗaya bayan sakamakon wucin gadi na zaben da aka gudanar ya nuna cewa zai yi wa'adin mulki na shidda. Marigayi mai shekara 68 ya kwashe fiye da shekara 30 yana mulki kuma ya kasance ɗaya daga cikin shugabannin da suka hi daɗewa kan mulkin a nahiyar Afirka. Sani Aliyu ya yi waiwaye ga rayuwar Idris Debin. Idris Deby soja ne har karshen sa. Ya shiga soja a farkon shekarun 1970 yayin da kasar take shawo kan wani yakin basasar da ya kwashe dogon lokaci a ƙarƙashin shugaban ƙasa na lokacin hisan habre an gano cewa debi mai basirar dabarun yaƙi ne kuma an ba shi babban kwamandan dakarun tsaron ƙasar ya dai samu galibin horarsa na soji a faransa ne to amma dangantakar debi da habre ta yi tsami sai ya soma makarƙashiyar hamɓarar da shi a watan disamban 1999 ya kwace iko dakaransa suka danna zuwa injamena babban birnin kasar debi ya yi alkawarin kafa tsarin demokuraɗiyya mai jam'iyyu da yawa to amma ya kare shi da kasancewa kan mulki na tsawon shekaru talatin sannan ya zama ɗaya daga cikin shugabannin afirka da suka fi daɗewa kan mulki ba a yi shakku kan nasarar zaben da ya samu ta baya bayan nan tare da kusan kashi tamanin cikin ɗari ba wadda yake yana mulki chadi ta hanyar danniya muhimmin aboki ne a yakin da kasashen yammacin duniya ke yi da masu ikirarin jihadi a yankin sahel mai fama da rikici tare da kasar faransa da kuma kasashen yankin sahel biyar a yakin neman zaben shugaban kasarsa na ƙarshe, debi ya yi alkawarin samar da zaman lafiya da tsaro ga yankin to amma wani kutsen 'yan tawaye daga kan iyakar libya ya yi zagon kasa ga alkawuransa Dakarinsa sun yi ikirarin samun nasara kan 'yan tawayen kwana ɗaya kafin ya mutu suna cewa sun kashe mayaka uku na ƙungiyar neman sauyi a chadi ta front for change and concord ƙungiyar da ta kobin takobin hambarar da shi shugaban ya tafi bakin daga don jagorantar yakin inda aka ji masa rauni a artabin da aka yi kamar yadda sojin kasar suka ce ya mutu yana kare kasar To ƙasar Chadin dai tana taka muhimmiyar rawa a harkokin tsaro a wannan yanki kuma babban ƙawar ƙasashe. To kamar yadda kuka kalla wannan sanarwa ce a hukumance da aka sanar da mutuwar shi shugaban ƙasar wato Idris Debe. kawo yanzu jama'a al'ummar musulmi na faɗin duniya suna taiwa shugaban ƙasar addu'a wato idris debe ko a irin bidiyon da muka sanya a wannan tasha tamu mai albarka babu shakka mun samu masoya da yawa wanda an yi wa shugaban addu'o'i sun fi ɗari inda wasu daga cikin masu mana kwamen suke mai fatan ubangiji allah ya tuna asirin duk wanda yake da hannu a cikin wannan mutuwa tasa babu shakka wannan mutuwa ta shugaban ƙasa idris debi wato na ƙasar chadi ta ɗaurewa mutane kai Babu shakka irin addu'o'in da al'ummar musulmi suke yi ga wannan jajirtaccen shugaba, babu shakka addu'a ce mai yawa domin kuwa kullum ne sai an yi wa wannan shugaban addu'a saboda irin mutuwar da ya yi domin kare al'ummar mutanen ƙasarsa. Babu shakka dukkan wanda ya ji labarin wannan mutuwa ta shugaban ƙasa Idris Debe zaka ji yana cewa Allah ya ji kansa ya masa rahama ya kyautata makwancin sa waɗanda kuma suke da hannu a cikin mutuwar tasa duda ana zargi dai akan mutuwar tasa Allah ya tona su. Allahu Akbar dama dukkan wani ɗan uwa musulmi na faɗin duniya idan ya mutu babu abin da yake buƙata illa a yawaita masa addu'a domin addu'a ita ce za ta samar mai da salama a ruhinsa a ranar alkyama da kuma kwanciyar kabarinsa. A yanzu haka dukkan wani masoyin shugaban kasar nan Idris debi babu abin da ya kamata ya mai illa addu'a domin ita yake bukata. Dama Allah ya riga ya faɗa kulle nasin za'iqatul mauti dukkan wani dan adam da yake raye a doron duniya to babu shakka dole ya ɗanɗani mutuwa dukkan wani lokaci da ya ɗauka a duniya dole zai batta tunda shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ma ya batta shugaban ƙasa idris debi kamar yadda kuka sani yana ɗaya daga cikin shugabannin da suka kwashe shekaru a afirka suka daɗe a kan mulki domin ya shekara kimanin 68 a kan ya shekara 68 a duniya ya kuma kwashe shekaru 30 a kan mulki. babu shakka wannan ba abin godiya bane ba ga ba ƙaramin abin godiya bane ba ga Allah domin kasancewar mutum ya kwashe shekara talatin yana kan mulki sai dai mu ce ubangiji allah ya fi dukkan wasu kurakurai da ya aikata kasancewar mutum idan shugabancin al'umma babu shakka ba za ka rasa wasu kurakurai da zai yi wa al'umma ba domin dan adam ajiji ne Dukkan wani masoyin wannan shugaba wato Idris Deby da yake a kasar Chadi babu abin da ya kamata yayi illa ya masa addu'a sannan kuma ya yafi masa dukkan abin da ya kasance ya yi masa domin wannan ita ce babbar ƙauna da zai nuna masa. To kawo yanzu dai shugaban ƙasar Chadi eh, ya mutu yau kwana ɗaya kenan inda an yi riga an yi jana'izarsa sai dai yanzu ana ta kan bincike akan wannan rasuwa tasa duk tun da dai lokacin da aka ji masa raunuka ba a nan take ya mutu ba sai dai ɗau wasu lokuta kuma har yanzu dai ana batun cewar dai waɗannan raunukan su suka jaza mutuwar tasa duk da dai har yanzu ana kan bincike ba a tabbatar da al'amarin ba amma idan abin ya faru al'amarin ne mutuwar tasa ita ce ta hanyar wannan raunuka duk za a sanar idan kuma wani abu ne daban kamar yadda ake zargi to za a sanar da shi domin kuwa ana sa ran shi ne wanda ya ci wannan zaɓe na karo na shida domin zai koma kan mulki wala abin da mutane wasu suke faɗa akwai magargashiya a cikin wannan kisa na idris debin duba da shi kadai aka kashe a wannan taro ba a kashe wasu manyan sojoji ba a wannan yaƙi haka zalika wannan 'yan tawayen ma ya kamata a yi bincike a kan yadda suka yi tawayen shin sun yi tawaye ne bisa radin kansu ko kuma wani ne ya sanya su suka yi wannan tawaye din To masu sauraron mu wannan shine dai karshen abin da muka kawo muku a wannan rahoto ku dangula mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaran mu da bidiyon mu a koyaushe mun gode masu sauraron mu